mutum ya da ba duk ana yi ko ko ba a yi ne to yanzu wannan shaida da ta su a ina ka same ta so wallahi mu kiyaye kanmu wallahi mu kiyaye kanmu mu yi ma kanmu faɗa ba wanda ya saka dole sai ka yi faɗa ba wanda ya san dole ba wanda ya san ka da zai kai comment ko akwai kawai ba gani kai wai kuma sai kai duwa ta balle ma yanzu lokaci ne na kawai kusan ma comment din da fasunci ya fi yawa ma akan malamai yanzu yadda kuka taru nan kaɗan aka samu kuskure to shi kenan abun maganar kai أما أنا قاعد أمك شهر مبارك شهر الدعاء شهر التكفير الذنوب شهر وانا دل بلا دي مغانا أكثر سنة سوء أنك عيدي لألاك يبدوك مفروض كلنا لي لخيني تشيدام وانتم تتجاب بلا دي شيء يظني لخيني تشيدام نكون مكتوبة إيالة بمبارك بكما جوكا تعالي لشيء أقول لك أنا أقول لك مغانا سيدي كوي كروبونا وينزو حركرا قرن نحو ake samu ana ta mukabala a kansa a cikin tasbo ai ya bata wasali a wuri kaza sai ne sai ne ya bata wasali ba kai baka san ma abin da ake ba sai ne ya bata wasali to ya bata sai ne kai ne ka ɗauka ya bata shi ne san ma ya bata ba kuma ba annabi ne ya bada shaida ba cewa duk abin da kuka yi da kuskure an yafe to me na ɗaukan magana ma a kansa ko ba haka annabi ya faɗa ba kai alqur'ani ba uwa hudu ba cewa la tu'akhidna in nasina baka san ayar bane ka rubuta yayin magana saboda kawai ana san sai an samu abin ko saboda haka lamuran nan sun zama abin da suka zama kuma harka ce ta matasa harka ce ba ta manyan mutane duk wanda ya kai wani level na shekaru da wuya ka same shi irin wannan matasa ku ne ku ne ɗan bana bakwai sa'annan na biyu shi ne aka ce saumun yadda abinda yake inganta azumi shi ne. hannunka ya zamanto ka tsare shi daga abin da Allah yake ka tsare shi banda waccan gabar na harshe hannu ma yana da nasa abubuwa tunda ai na san watakila dai ban sani ba zan iya cewa tunda ban san kan waya ba sosai amma ba na jin kawai sai kai station din waya ka riga ka yi sai kawai ka zo ka ce mata ki zagiwa ne ni na ajiye kawai shi kuma sai ce ta zagin wani ina jin sai ka rubuta da hannu ko sai ka rubuta aiko ba za ta karbi wannan sakon ba dole sai ka rubuta so kenan sharrin hannu yana daga cikin abin da zai taba yana daga cikin abin da zai rubuta sai ka tsare shi saboda wasu sha'awarsu ta kai matuƙa tana mai da su kamar mahaukata wani za ga abin da yake da hannunsa a kan 'yan mata to babbar matsalar ce saboda ka azumi ka kiyaye wannan sannan na uku shine saumin rijin kafa tana yin azumi kada ka tata da ita kai har ya kamata ka zai ta da bin Allah tabaraka wa ta'ala sannan na hudu shine saumul bakan ciki yana azumi kamar yadda muka faɗa wato ya to ba abin da zai karɓa na abinci da ke to alfijiri har zuwa faduwar rana sannan na biyar shi ne sau azzaka shi ne gabanka al'auranka ya to cewa tana yin azumi waɗannan kafafe da kuma kunne ya to cewa ka tsare su jinka ya zama alheri kallonka ya zama abin da za ka kalla alheri harshenka abin da zai faɗa ya zamanto alheri hannunka abin da zai rubuta ko abin da zai kalla ya zamanto alheri kafafuwan haka cikinka abin da za ka sa masa ya zamanto na halal azzakarinka ya zamanto ciwon lalle ne baka biye masa wajen sha'awarsa ka bata azumin ka ko ka shigar da shi inda bai dace ba waɗannan gaɓoɓi da muka ambata suna daga cikin manya-manyan gaɓoɓin da suke inganta azumin ɗan adam idan ya tsare to amma kuma suna nema su to kamar gagarau idan baka shiga ta can ba to wataƙila za ka shiga ta can shi yasa magabata da yawa daga cikin su zama suke in ba dole ba ba sa fitowa saboda waɗannan al'amura to sai abu na wato na gaba shine fa'idu sau fa'idojin shi azumi din azumi yana da fa'idoji iri daban-daban za mu ambaci kaɗan wato daga wato daga cikin Shi ne ban da lada banda abin da Allah yake badawa malamai sun tafi kan cewa azumi yana kara lafiyar jiki wannan fa'ida ce ai kaga mutane suna motsa jiki suna tafiya motsa jiki saboda lafiya ce a jikinsu to shi karan kansa azumin ai likita ne mai cajin dan adam wanda yake caji ɗan adam sannan yana rage wa mutum nauyi yana rage wasu abubuwa a jikin lafiyar jikin ɗan adam galibi kuma dukkan shari'un da Allah ya shar'anta mana abubuwa na ibada duk idan ka kalli hikimomin da aka shar'anta su akwai amfanin da suke da alaka da jikin ɗan adam ko wannan sallar da ake a tsaya a yi tsayuwa a sunkuya a yi ruku'u a ɗaga a tafi sujjada ita ma wani exercise banda maladan da ake samu a cikin ballan uwa uba irin aikin hajji wanda shi tafiya ne da tsawafi da wasu abubuwa wanda suke ba mu cikin dan adam lafiya ban da ladan da ake samu haka shi ma azumi fa'ida ta biyu shi ne aka ce wato fa'ida ta tarbiya yana ba wa mutane tarbiya shi wato azumi tarbiyar da yake bayarwa shi ne za ka ga dukkan mutane mafiya rinjaye suna da ƙoƙari wajen halartar wuraren karatuttuka kuma ko magana kai wadda ba ta da amfani wani sai ya da kai yana cewa da azumin ka in ka faɗi maganar da bata dace ba sai da azumin ka fa ko kuma wani azumi fa ake a yanzu so ire iren waɗannan abubuwa duka tarbiyya ce wadda ramadan din yake bawa mutane idan ya zo hatta gidajen rediyo nan da suke wuni suna kiɗa to azumi ya zo sai ya tsaye da su ko ba sa so sai sun tsaya ko ba don Allah ba ko don za ku biya su kuɗi da sun tsaya ko ba don Allah ba sai sun tsaye da kade-kade don haka da wata ramadan duk wata tasha da kake jin wa ana fm radio ka kama ta da wuya ka ji tana kira wannan shi yake nuna maka an ɗaure shaidanu shaidanun ba su to amma yanzu za ka ga cewa an buɗe tasha yanzu dai kiran sallah ba za su yi mana kyauta ba ba za su yi ba wallahi idan ka zo kace kana son a sa kiran sallah sai ce to magana da miki minti nawa na za a yi da haka zai ma magana kuɗi ba zai yi ba sai ka ba da kuɗi haka duk wani karatu da za ka sa sai ka biya kuma a haka ɗin ma in baka sha ba sai an ci tayan ɗinka a rage ma tayan saboda wani ne ko wata ce mai son jin kiɗa su duk karatun da ake ba wa rantsuwa suke da shi ba kawai kina ka taba jin dan an sa wani malami yana wa'azi ko an zo aya wata yarinya ta taya mai karatun an wuce duk da ne ba daidai bane hakan din amma sau nawa kake jin an sa kidan makadi suna tayawa tare suke yin wasa wadannan suka fi da Allah sarki eh Allah shirya fa'ida ta diniya wato abu na uku kenan fa'idar da addini addini yana samun ci gaba kwarai da ciyarwa da tausayin mutane da yawan aikata aikin alheri wanda addini ya zo da shi za ga idan ramadan ya zo ana ta aikata irin wannan abu sai sai ne a cikin mun nan kai duka ma zan iya cewa watakila da wuya ka samu wani mutum bai sai wani abu ya yi alheri ba ramadan ya wuce amma in ramadan ya wuce to ba zai yi ba za a ga a dan kullum suga a ce a kai ta wataƙila ma shi sa yan kasuwa suke ta ƙara da kuɗin suga saboda kowa ya da cewa zai sai dan suga ne kai yanzu suga ne fara tashi saura ne mu ya biyo baya da kuma ayaba da su gwaiba ko yawa kafin a tafi layin yan kaji a je tura min masu atamfa a tafi ina ne a tafi layin yan man gyaɗa a je ina ne a duka ni dai na san dan son kuɗin kamar in yanzu ba za ka kai na yawa sai ka sayar min wannan inda ba kyauta za ka ba saboda haka za ka ga kowa yana ƙoƙarin sai ya yi ne sai ya yi aikin alheri sannan suka ce fa'idatun nafsiyya fa'ida da rai take samu babban fa'ida da rai take samu shine ta samu tsoron Allah domin Allah ce kutiba alaikum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun kenan azumin yana zuwa da fa'idar jin tsoron Allah saboda haka duk wanda ya azumi akwai tsammani zai ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan aiki wannan kenan ahdafu siya wato shine manufofin azumi wannan yana daga cikin abin da muka ambata na biyar ko na shida a ciki daga cikin wato abin da ake samu na abin da manufofin azumi shine daga cikin manufarsa shine kaf anil ta'am والشراب ومعاشرة الزوج زوجة معنى daga cikin manufar azumi ya zo ya shiga tsakaninka ne da abinci da rana ya shiga tsakaninka da abin sha da rana ya shiga tsakaninka da alaƙar da matarka da rana amma duk da dare ya halatta kun wasu rabu a ta ta bayyana da kuma kaitul abu yadda min alkaitul aswad min alhajjar sun ma'ashin musiyama ilan laili ila laili Allah ya ce ba ila fajiri ba saboda haka da daddare kana da harkokinka ka ci abinci kai da baki an gani kai mu'ashara mu'amala da iyalinka wannan amma daga cikin manufar azumi shi ne sha makance tsakaninka da ci da sha da rana da kuma iyali daga cikin manufar shi ne kafin lisan ya hana harshe faɗan abin da ba daidai ba azumi ya zo don wannan saboda haka daga cikin manufa idan ka samu kana ta surutu a cikin azumi da maganganun da ba su dace ba to ka keta manufar yin azumi domin manufar yin azumi shine hana kawal fadin annabi ya zo akan wannan man da a qawla zur wal amala bihi wato duk wanda bai bar maganganun ƙarya ba shafi faɗi baka gani baka ce ka gani baka sani baka ce ka sani ka kiro ƙarya ka faɗa wanda bai bar wannan ba to ba a da wata buƙatar cikin ya bar cin abinci ya je kawai ya tsirki abincinsa ya sha abin da zai sha ya yi abin da zai kamar shi ma kenan ya zama wasu azumin bai masa amfani ba so na uku daga cikin manufar azumi shi ne akwai bazulul ju bayar da kyaututtuka jama'a mu ji tausayin yan uwanmu ta hanyar ba da kyaututtuka akwai marayu akwai asusun su da yawa akwai gurare da yawa waɗanda ake matattarar marayu waɗanda za a kai don a raba musu wurare daban-daban suna nan da yawa a cikin garin sannan banda su marayu akwai mabukata suna nan kewaye da mutane akwai waɗanda sun rasa a wannan halin ma a yanzu balle wasu daga azumin ya zo na fas suke yi wani kawai sun karfe kada za a ga shi a jirgin ya shi shirge ke da shi amma wai azumi in ka tambaye shi ne ya faru ya ce ma azumi azumi shikenan kamar azumi ya zo ya raba kasala azumi ne zai ya raba kasala Don haka jajircewa za ka yi katsaya ya zo ya koya maka jarumta ya zama to cewa kayi sadaukarwa Don haka daga cikin manufar azumi shi ne a yi kyaututtuka jama'a in wani ya baka ka bayar in kana da shi ka bayar ko ba a baka ba wannan shi ne manufa daga cikin azumi daga cikin manufarsa ta hudu shi ne tarbiyyatun nufus azumi ya zo ya tarbiyyantar da rai ya hana ta gulma ya hana ta sha'awa ya dora ta kan bin tsoron Allah ya hana ta aikin sabo ya tarbiyyantar da ita ya sabar mata tashi da daddare ya saba mata karatu alkur'ani ya saba mata yawan zikiri ya saba mata yawan addu'o'i ya saba mata fatan alheri akan al'umma da ƙasa da baki daya azumi ya zo ne da wannan manfa domin ya dora ta akan waɗannan abubuwa ya tarbiyyantar da ka abu na biyar shine azumi ya zo ya gyara akhlaqul muslim ɗabi'ar mutum musulmi da an san ka da yawan surutu yanzu an ce a da an san ka da munanan alayya na kawar da kai da mugunta da kyashi da rashin abin nan rowa da wane ne duk kana da su yanzu azumi ya zo daga cikin manufofin sa yana son ka yawaita yin kyauta daga cikin manufar azumi shi ne ya kankare zunubanka kaf ya wanke su matukar ba ka irai bane ko shirka zai kankare maka dukkan ƙananan zunubai ya wanke ka tas daga cikin manufarsa wannan shi ne manufa daga cikin manufofin azumi abu na shida shi ne takaful wato alfukara wal yatama wal masakin wal armala ko armala sa'annan daga cikin manufofin azumi shi ne ya ba da gudumawa mafakirai talakawa a fitar da abinci a cikin su a fitar da abinci a basu a fitar da abinci a kyautata musu a ba su abin sha waɗanda suka rasa sura a ba su wasu za ka ga tufafi kala kala akwai wani an ce min wai shi a shekara sau ɗaya ke ba da wanki kuma in ya ba da wanki shi kansa mai wanki sai ya yi kamar kusan sati biyu ko uku yana masa wanki bai gama ba saboda wai yana da tef tef sun fi ɗari uku na kaya shi ma aka ce wani abokin sa yake gaya na ce to da Allah ka gaya masa in azumi ya zo ya cire ta ɗari biyu da hamsin ya raba ya bar guda hamsin guda hamsin ɗin ma ya zai saka su ne zai da su sai ce mu ai babbar matsalar sa malam bai taɓa zuwa gudun wa'azi ba na ce to saboda me ce wai saboda shi in yanzu za a faɗi laifin da yake yi na ce to ko ya zo ko bai zo ba laifin da yake yana nan abun Allah to kaga yadda Allah yake kuma duk da haka kuma ya bashi sai sama da dari kuma ya bashi sudi wallahi ba ruwan Allah kai ta jabbarancin ka sai ya kara ma dan ma ya kama so a wadatar da fakirai wal yatama da kuma marayu jama'a kula da marayu marayu nan saba musu wasu al'amura yana kawo mana saukin abubuwa a cikin rayuwa akwai miskinai akwai mata da mazajensu suka mutu suka basu mutuwa suka yi wata ambarta da 'ya'ya biyar wata shida wata bakwai wata takwas wata ma fiye da haka kuma ba yanda za ci saboda haka daga cikin manufar azumi shine a yalwa sama waɗannan mutane abu na bakwai shine at-taqwa daga cikin manufar azumi shine ya samar da taqwa wato ya cusa maka tsoron shi Allah ta wata wa ta'ala wannan suna daga ciki wato abinda yake abin nan abinda cikin manufofin shi wato shi wannan azumi ne. to sai asraru sau za mu tsallaka saboda lokaci yana hararo asraru sau daga cikin asirai da azumi yake da su malaman suka ce kamar yadda muka ambata akwai tarbiyyar rai bisa kyauta da nau'o'in abubuwa daban-daban tarbiyyatun nan fi alal zuhdi bi shakka anwar wato yana yin tarbiyyar rayuka da bangarori iri daban-daban kuma za ka ga idan azumin ya zo za ka ga mutane cikin sirrinsa ko ka sani ko baka sani ba sai ka zama mutumin da yake mai kamanta wani aikin alheri duk yadda ka kai kwanda taɓewa ko yin shakiyanci duk yadda ka kai da wasu abubuwa ramadan in ya zo cikin sirrin sai ya canza ka da wani hali dukkan mutane inda mutum musulmi ne ko dai komin yadda kake kwankwaɗan sigari za ka bari sai magari ba ta dole da rana dai ba za ka dawo mutane da warin hayaki ba ko kana shan giya to dole dai da rana kan sai ka ko kana zina da rana iri iri to sai ya canza ka dai daga wani nau'in wani abu na wani lokaci ko da baka bari duka ba ko kana rowa kuma sai ya sa ka mai kyauta kuma ko da canta cewa kake baka addu'a to sai ya mayar da kai cikin sirrinsa sai ya sa ka ya ka mai roƙon Allah dole dai akwai wani sirri wanda azumi zai iya samar maka da shi zai tsora ka akan wannan abu na biyu suka ce su ala fi'lil khairat cikin sirrin azumi za ka ga yana kwaɗaitar da mutane wajen su aikata aiki alheri za ga masallaci za ka ga ya cika yanzu masallaci zai fara cika wani ma sai ya fara rigima da matarsa za ka je tarawi yana zuwa ki zauna tarawi saboda cikin sirrin ramadan din ne idan ya zo sai ya juyar da mutane zuwa ga wannan wani yana daga cikin sirrin ramadan wannan da biya ba mu sani ba za ga mutanen da ba su damu da jam'i ba amma yanzu sun dawo suna neman abin nan za ga an zo an cika masallaci ana sallar tarawih wasu ma za ga idan ta hajji ya zo za ga an cika da daddare wani yana daga cikin sirrin ramadan idan ya wuce za ga shi wani idan an ce an ga wata da magariba limamin su idan ya zo zai ja tarawih zai ce to me na tarawih kuma bayan an ga wata wai me na tarawih ani ma tambaya aiki wata kila liman bai san an ga wata ba to wannan daren tun da ramadan din yanzu ya kare an shiga shawwal to shi kenan wannan kuma maganar sai yanzu ta riga ta kare maganar za ka yi sadaka gobe babu maganar za ka tanadi wani abu kai babu sirrin ramadan ne wannan ramadan yake ɗauke da irin wannan abubuwa sa'an nan abu na uku shine wato yana tarbiyyar rayuka bisa canzuwa ya hana mutane koro koro shine wato mutane kana da damar da za ka yi abu sai ka yi amma idan ramadan ya zo zai canza ka zai cire wannan koron da kake da shi sai ya shigar da kai cikin mutanen da suke masu aikata aikin alheri sannan daga cikin sirrinsa shine su sufuqil musulmi. yana daidaita sabbin musulmai ba wai dole safun sai a cikin sallah ba a ai da ma tun kafin ramadan yanzu ana safun sallah ko ba yi ana yi safun shi ne zai daidaita al'umma da mai kuɗi da marar kuɗi lokacin da za su ɗauki azumi ɗaya kuma ba mai kuɗin da ya isa ya sha sun karfe biyar yadda talaka zai je har sai lokacin shan ruwa shi ma ɗaya ne lokacin ɗaukar azumi da lokacin saukewa ɗaya ne wannan ya daidaita safin al'ummar safin al'ummar musulmai sannan wajen ka kwankwaɗi yunwa da kai da talaka duk ɗaya ne wajen ka kan yunwa da kai da talaka duk ɗaya ne yana daidaita safin al'umma ɗin a cikin wasu abubuwa da azumin ya kamge su ya ɗaure su suka to abu guda ɗaya abu na biyar daga cikin sirrin azumi shi ne wato al-musa'ada fi istidlalil awqat bi ta'a ramadan cikin sirrinsa yana sa yana taimakawa wajen al'ummar musulmai ta cika lokutanta na tsada da ibada ba kamar lokacin da ya zama ba ramadan ba za ka ga wani ya shaci lokaci guda yana karatun alkurani amma ya ramadan ya wuce zai wuce za ka ga wani ya zo ya zauna yana jira za ka ga wani ya zo ya zauna yana sauraron tafsirai da ake a masallaci lokacin ramadan za ka ga haka wato kamar yana nuna wa mutane su cika lokutan su masu tsada da da'a ma Allah tabaraka wa ta'ala sabani idan ramadan ya wuce ai yanzu ana ne ana amma yanzu cikar da za a yi da ramadan idan an zo sai ya fi na wannan lokaci saboda kowa yana son ya ribaci wannan lokaci wannan sirri ne da shi wata ramadan abu na shida shine ta haƙiƙun rahma fi da muslimin azumi cikin sirrinsa yana tabbatar tabbatarwa da al'umma tausayi na musulmai suna jin tausayin su an gane shi nake da ɗazu ana rarraba kyaututtuka iri daban-daban ai tausayi ne ya sa ga kowa yana son ya samu lada amma me yasa a kasuwanci ba a samun wannan tausayi sai kaya ya zo ya tsada ya kamata 'yan kasuwa su ji tsoron Allah wallahi ku ji tausayi ku sauƙaƙa abubuwa ni na tabbata da yau 'yan kasuwan garin nan za su yi mitin su ce sun rage farashin kaya na tabbata masallatai da yawa sai sun musu addu'a wallahi sun musu addu'a na tabbata kuma in za su yi mitin su ƙara tsadar kaya to kowa sai Allah wa dare da su mu faɗa mu kanmu gaskiya ko ba haka ba ba za dai a sa musu albarka ba ba wanda zai yaba musu da sun yi tsada ko akwai mai yaba musu ko ba a yi tsinuwa ba ba wanda zai yi kai wa mutum tsada ya ce Allah ya albarka sannan wanda ya yi arha kuma mai za a ce masa in kai an ce Allah ya albarka ba ba mai faɗa ko da ka 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku tursaya wa mutane ku rangwanta duk halin da aka ce 'yan kasuwa ana da shi misali yanzu a ce tsohon kaya ne ka sayi shi wata biyar nan baya yanzu sai azumi za ka zo ka da shi abinda musulunci ke cewa Allah ya yi ma wani bawa a rahama ya saya da sauƙi, ya sayar da sauƙi. addu'ar annabin ne baka so kuma na tabbata akwai waɗanda sun sai kayan nan wata biyu nan baya ko wata ɗaya sun jirge shi sun ɓoye duk wannan da Allah yake ya bagi alkhairi abinda annabi yake ba za a turo mai kira yana cewa ya kai mai neman alheri fiskanci ubangiji kai sauki ya kai mai sharri ka takaita mala'ika yana gaya maka tun daga ranar da watan ramadan ya zo kai yanzu kana bude kofofin da zaka yi mutane tsada kuma ka siya da sauki ba za ka yi rangwame ba ai ya kamata a shagon musulmi ba na kafiri ba wallahi tallahi a samu kaya iri ɗaya ne iri ɗaya ne ba su da bambanci amma farashin su yayi sauki ya zama yayi daban ya kamata a shagon musulmi a samu wannan a ce in kace me yasa wannan yayi arha ya ce maka na sai shi ne lokacin da yake da arha haka musulunci ce a sayar ma da arha don zai kare dole kuma mai tsadar zai zo shi ma lokacin da zai zo ya kamata a shagon musulmi a samu wannan dan yayi kama da bawan da annabi ya ambata amma idan baka wannan ba wallahi addu'ar annabi ba taka bace rahimallahu imra'an Allah ya ji tausayin wani bawa dan kasuwa wanda ya saya da sauki ya kuma sayar da sauki amin kai shine ko na amin amma sai an yi aikin wallahi sai an yi sai an yi aikin sannan za a samu wannan amma yanzu a ce wata biyar nan baya ko wata uku kai ko yanzu ka sai kaya da sauki in ramadan ya zo in an ƙara farashin su kai bai kamata ka abin nan ba ka ƙara farashi ba saboda ka saye shi da sauki don haka ya kamata ka sayar da sauki don addu'ar annabi ta same ka ni kam annabi cewa yi fa dan kasuwa mai gaskiya amintacce yana tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai amma a gefe guda annabi ya ce duk yan kasuwa za a tara su la'anannu illa marar shi wanda Allah ya masa rahama to waye shi shine ne wanda ya ji waɗansan ƙa'idoji ya kamata ku shiga hankalin ƙwallon balle ma yanzu kuɗin da ake nema ba moransu ake ba su kike moran ɗan adam lalabi a najeriya bauta ma kudi yake ba kudi ne suke bauta ma mutane ba ka gaya ma kowa kamar abinda na ambata ne ɗan duk yawanci kudin ka yi abin da kai ka yi abin da kai ko baka amfana ba kai baka yi sadaka ba baka taimaki waɗanda ake kamata ka taimaka ba ka wuni a kasuwar haddare kuma shinkafa da wake kake ci haka da wani bambanci wutar lantarkin an ɗauke kai ma wata man ya ƙare ne ne a ciki ka yi sadaka kana jiran hajiya mai haƙori ka sha wahala ka sha wahala sai ta zo akwai kowar da ya gaya mana ƙiriƙi ya ce wallahi ubansu da kyauta musu ba wai saboda ya sai da wata gona bayan ya mutu wai ya sai da gonar da kyauta musu ɗansa yake wannan maganar na ce da wannan kudin ba ka ga wani ya yi asirin ya mutu da nerorinsa da kudinsa da komai ya mutu an ɗauko shi a buɗin mota ya mutu alhaji mai kudi aka zo aka ce to ya kamata a wuce gida da shi ba sai an je asibiti ba a tsaya tun da ya riga ya mutu wani asibiti za a je kawai a masa wanka jini yana ɗiga ta bayansa haka ya mutu amma matan shi take a fitar da shi wanda zai ɓata kwalon ya riga ya mutu ya gina mata komai yanzu yanzu duk ta san cewa mallakar ta ce kana can a hannun mala'iku ba kai sadaka ba kuma abin da kai ma al'umma shine ka matsa mata ka mata tsada kowa bai ji dadin ka ba ka ji abin makomar ka ana gaya ba wani wai an yi masa magana jiya ma na faɗi wannan magana a kan wani wani wai an ce wai irin wannan abin da ake Allah yana saukar da la'ana shi kuma yana faɗin bakin na cewa ai mun samu kuɗi nawa ne ina za ka je da kudin wallahi tallahi ku iya ku rangwanta mu al'umma a wannan wata ku kawo sauƙi ciyaman ɗin ƴan kasuwa ku tsaya ku tambi ku dubi al'amura yadda suke kuma ba kuna son rahama kuna son a tosiya muku kuna son Allah ya ji tausayin ku mai yasa ake zama kawai a kuntata wani ma sai ce shi ba zai bude ba ba zai fitar ba saboda sai yayi tsada har yaushe ina rahamar da Allah yake kai ba Allah ne wadda ta ka ba ka rasa waɗanda za ka matsa masu ne lokacin da Allah yake gafara wa mutane Allah yake yanta mutane Allah yana saukar da rahamarsa yana jin tausayin mutane kai sai a wannan lokacin za ka zo ka matsa mutane saboda za ka samu kuɗi gaskiya ku sake Ramadan yana ta haƙiƙun rahama fi qulubil muslimin tausayi yake son ya tabbatar a cikin zukatan musulmi kuma a samar da tausayi a cikin zukatan masu azumi Sannan daga cikin abin da sirrin azumi yake nuna maka shi da asabru ala da'a kai hakuri akan yi ma Allah da'a azumi yana nuna maka wannan kai hakuri kuma akan saba ma Allah saboda dukkan waɗannan usaimin yana cewa sai an yi hakuri kai hakuri ka bi Allah sannan kai hakuri ka bar saba ma Allah dukkan su kowanne yana buƙatar hakuri idan baka yi hakuri ba za ka saba ma Allah idan baka yi hakuri ba kuma ba za ka bi Allah ba saboda ka sai an yi hakuri, azumi ya zo ya tsora ka akan haƙuri ne haƙurin yunwa kai shiru da bakinka haƙuri akan wasu zance na gurma kai haƙuri haƙuri akan takawa wajen sabo kai haƙuri haƙuri akan yi ma wasu abubuwa munana kai haƙuri akan su sannan in an zo wajen karatun alƙur'ani kai haƙuri kai kai haƙuri ka je sallah kai hakuri ka yi sadaka kai hakuri ka taimaki waɗanda ba su da shi kai hakuri duk waɗannan ramadan yana koya maka su saboda haka mutane su yi haƙuri su yi Allah watan ya zo ne daga cikin sirrinsa shi koya wa mutane wannan abubuwa na kusa da na ƙarshe mayan kusan abin abinda zai tauye ladan wato mai mai azumi wasu abubuwa ne ga sunan kamar haka abu na farko aljihar jahilci mutane su ɗauki azumi wata ibada mai girman gaske amma jahilcinsu ya kai su ta aikata wasu abubuwa da suke bata musu azumi ko suke tauye wato ladan azumi ladan azumi suke tauyewa saboda ka kowa ya kokari ya san menene abubuwan da suke bata azumi menene abubuwan da suke na kasu akan kasu jahilci illa ce yin aiki da jahilci da yin abubuwan da ba su ke nan ba waɗannan suna kawo nafsi a cikin ladan azumi abu na biyu shine Allahu wallahi suna kawo nafas haka kawai musamman matasa suna sha'awar wasanni a je fagen wasa a rinka ihu sautul ahmaq wato saututtuka irin na gabaye gabo an san gabo ko a cikin wasu layi da mutum baya son ya samu kansa ko kowa baya son ya samu kansa akwai wawa ba ka son ka zama wawa akwai soko akwai sakare akwai nono akwai kabo duk waɗannan kalmomi ne wanda ba ka son ka shi to idan ka je filin wasa duk waɗannan abubuwan suna faruwa za ka ga sakare za ka ga gabo za ka ga wawa za ka ga nono duk za ka same su a filin wasa a filin wasa na warki ka ji mutum wajen sha biyun dare yana ɓarka ihu gurum ka ji sauti yana tashi a gari ya cika anguwa in ka tambaya mai ake sai a ce maka bon ki an sha bon alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzukum azza shedan yake tsikai in tsabure ka kai ihu wani lokacin za ga har da masu shekaru da yawa ko tsofaffi za a kira su amma dai ba ta ba har masu shekaru da yawa za ka yi za ka suna wannan kaga mutum da shekarunsa da yawa yana kururuwa yana ihu an tambaye shi mai faru sai an sha Allah Allah wallahi waɗannan maganganu da ake yasa sun magana a waɗannan guraren suna kawo na kasu aladan azumi kuma mutum ya kunna tv yana kallo yana zagin wani ka zagi nan ba sabintin ka zagi kafin ka zagi wane duk kuma shi zai san da kai ba a sikirin kake kallo kuma kai ma sai ka ga wai ba ka filin ma a tv ne amma kana ihu kana daga kafa kana bugawa lahau wallahi wargi kawai da shiriri ta su ire-iren waɗannan abubuwa ka ne san su da azumi don suna kawo na ƙasu ba su ɓata maka azumi ka ba amma suna kawo na ƙasu a wajen ladan da aka mutane su yayi irin waɗannan wato abubuwa wani kuma za ka ga da yunwan da komai duk la'asar duk yadda ake jin azumi da la'asar bai yi kokari ya je wajen karatun alkurani ba kuma kullum ana yi jema amma wallahi ba zai je ba amma idan an sa wasa ya je ga kayan tebur to da azuminsa da yunwarsa da komai zai je wannan gurin kuma shi wannan gurin ba a yi wa mutum barka da zuwa sannan ba a addu'a yin tashi sannan sai zagi da tsinuwa amma zai idan ka wajen karatun alkur'ani shi malamin kansa da zai fara tafsirin bayan ya yi mukaddima sai ya yi muku sallama ko bayan yi ka ji ya yi mukaddima kuma yana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah godiya ya kawo mu lokaci kaza ta kaza duk wannan ibada ce kuma ga mala'iku suna kewaye da ku ga lada da ake tuntuɗowa ga nutsuwa ga komai duk an tattara a wannan gurin sannan bayan an gaya maka hanyoyin shiga aljanna an hana ka munanan hanyoyi sai kuma in za a tashi malamin ya ce so, za a yi addu'a kuma yanzu har kai ake cewa Allah biya maka ka mun san su ko ba mu san su a filin ball za ka samu wani ba sai dai ka samu wani mohol ya rinka dirka maka bulala ana gudu kuma amma kuma kullum sai ka je kai ne yasa ba za kai ina gaya muku ba duk hanyar shiga wuta sayan ta ma ake duk inda za ka duka shiga wuta sai ka saya wannan gurin da za ka je ka biya kuɗi inda da za ka yi fato za ka yi ba za ka yi magana ba to ka gani ai ka ga matsalar zunubin kenan ka kowa ya yi shuru saboda haka duk hanyar da za a shiga wuta sai an cika mata da kuɗi amma yanzu nan ka gaya mu idan malam zai zo ya ja ku sallah ya zo ya bada tafsiri malam Musa ya zo ya karatu sahihul Buhari ko sai sahihul Muslim da sauransu da malamai da suke karatu ana nawa ka dauka ka baya to amma wannan gurin yanzu inda gurin bol ne za a shiga kai ka biya ko za ka biya ba idan fim za a nuna ba kuma wa zai maka addu'a in an tashi kuma ina mu hulzai da kai dole ya jibga ma bulala amma nan yanzu ka zo kuma sai a karanta ma a gaya ma za ka shiga aljanna amma wai waɗannan malaman kuma a gefe guda su kake neman kurakuransu don Allah ka rufa ma kanka asiri wannan kanka za ka rufa ma asiri ka daina so daga cikin abin da yake kawo na kasul lada azumi shi ne wannan abu sannan abu na sannan abu na na abin nan na uku shi ne wato kalamul fahish ne zance da alfasha ko kallon alfasha ka loda mawayarka alfasha kana kallon tsirai kana kallon masu rawa suna girgiza mata ne ba daidai ba ka zo kana lafazin alfasha da azuminka suna tauye maka lada ka saka idanunka inda bai kamata ka saka ba abu na hudu shine aljiba wan namima yin jiba da annamimanci suna kawo naqasu azuminka suna rage maka ladan daraja nazuru ila nisai wal muharramat kallon mata da aka haramta ma waɗannan suna jawo maka naqasu a cikin azumi wato a cikin ladan azuminka sanan na biyar qaulul zu faɗan maganganun da basu dace ba ba ka da ilimi akan magana kana faɗanta akan wani to wannan shi ma bai yana kawo maka naqasu a cikin azuminka sannan abu na shida shi ne asab wa shaf zage zage da ta da hankulan mutane waɗannan su suna kawo wato abubuwan da suke kawo nan azu a cikin wato azumin Shi ne yawan bacci da rana har ya wuce iyaka kaɗan yi dai kaɗan kaɗan yi kaɗan da daddare doguwar ira cikin dare da ramadan haka kawai ba karatu ka je ba komai ba mutum ya zauna har karfe ɗaya na hira yau za ka yi kiyamun laili za ka yi kiyamun laili waɗannan suna sa ka biyu za ka rage ma kanka wato lada sannan na takwas ne kallo na fina-finai da kuma kallon talabijin masu nuna tsiraici waɗannan duk suna kawo maka na tsaso a cikin wato ladan azumin so da waɗannan suna daga cikin abubuwa da suke kawo na tsaso wato a ladan azumin to waɗannan su ne abubuwan da muka ce wato za mu magana na ƙarshe su ne muka ce abubuwan da suke ɓata wato azumi a gurguje su ma an gane ko lolowar abin da ya fi ɓata azumi kayan ko saura minti nawa minti bakwai su ma zan sa su insha Allah ko a nan kuma zan yi ɗa abin Allah ya daga cikin abin da yake ɓata azumi akwai jima'i ba shi azumi yake da rana ka jima'i da rana shi yana san kafara an gani na biyu shine al-istimna akwai matasa da basu da mata suna wasa da hannu da al'aurarsu don su fitar da mani wani na bata azumi sannan wasu malamai sun tafi akan cewa fitar mazi yana bata azumi wani akwai sabani a kansa suna ganin baya bata azumi wasu kuma suna kallon yana bata azumi sannan ci da sha da gangan yana bata azumi an gane sannan kago amai to da mai mutum zai kago amai kudin kasan shi dan adam kullum yana neman wahala akwai waɗanda suke kullum aikinsu ya za a yi su wahala ko sai ta jawo makansa akwai kuma ridda ita mata tana bata aji sannan akwai sabuwar jinin haila ga mace da na haihuwa shi ma na bata su wasu malamai sun ce hauka da sauransu na bar su daga ƙarshe ne saboda malam ne zai ta aliki. kuma ka san shi faƙihi ne <laughs> duk wata matsala ta buga haku zai zai magana a kanta saboda haka shi sa zan bar masa wannan sai ya kare su da haka na ganin na zo ga ƙarshen abin da za mu faɗi a wannan haɗuwa ne ma ina fata Allah ya yi ma kowa albarka game da kowa gidan lafiya wanda muka yi daidai Allah ta babu lafiya wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallar ra'ayi